we will improve on our economy to the extent that Nigerian young man or Nigerian young lady will be able to create wealth for himself. That's why we're emphasizing in agriculture. Dan takarar shugaban kasa karkashin lemar jam'iyyar PDP Goodluck Jonathan ya yi alkawarin inganta tattalin arzikin Najeriya in har 'yan Najeriya sun sake zaɓensa karo na biyu. A yakin neman zaɓe da Goodluck Jonathan ya zo nan jihar Plateau ya kuma yi alkawarin inganta harkar noma musamman noman rani don matasa su samu ayyukan yi. Shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Alhaji Adamu Mu'azu ya bayyana nasarorin da shugaban ƙasan ya samu da suka hada da kawar da cutar Ebola. Ya kuma buƙaci jama'ar jihar Plateau su zaɓi jam'iyyar PDP ba tare da bambancin ƙabila ko addini ba. Shiko mataimakin shugaban ƙasar na madisambo albishir ya yi wa jama'ar jihar ta Plateau kan jirgin ƙasa da zai fara sintiri a mako mai zuwa. daga Jos zuwa sassa daban-daban na Najeriya. Gwamnan jihar Plateau jonathan kuwa kira yau shugaban kasar kan ya umarci hukumar zaɓe ta yardar wa jama'a kan su yi amfani da katukan zaɓe na wushin gadi a zaɓe mai zuwa. kasancewar yadda jama'a da dama ba su samu katin zaben na dindindin ba. Mataimakin Darekta janar na kamfen ɗin Goodluck Jonathan a shiyar Arewa, Kabiru Tanimu Turaki kuwa ya yi jawabi ne kamar haka. Alkawalin da muke so ku yi mana shine sha hudu ga wata kuri'a ɗaya ba zai kauce ba zai shiga akwatin pdp a zaɓi shugaban ƙasa a zaɓi 'yan majalisar dattijawa da 'yan majalisar wakilai mun san nan gidan pdp ne a nan aka haifi pdp a nan aka yaye pdp a nan pdp ta girma saboda haka ko da za a ce ba pdp a plato mun san karya ne na kuma zanta da wasu magoya bayan jam'iyyar ta pdp suna na awal haruna duk wanda yake nan yau ya san kokarin da jam'iyyar pdp ta yi na kokarin hanyoyi creating su shopi addu'a na kawai shine a daina nuna ma mutane kamar sun ci zabe tun ba su yi ba kuma kamar yadda kowa yake kira ni ma ina kira a yi zabe na gaskiya duk wanda ya ci a bashi kuma duk wanda ya faɗi ya haƙure ya san ya faɗi. sunana josephine longs da tom a siyasa kar ka kabilanci kar ka addini kuma yana min kamar siyasar najeriya an sa addini sosai a ciki saboda haka kuma ina gayawa da babban murya kar a sa maganan addini a siyasa ba abin da bai ba because ya riga ya designing sai dai ana so a dagula mishi don maganan boko haram mu kashe juna so ya kamata kowa ya siya kuma ya yi waye ya yi amfani da basiran da Allah ya bashi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.